manzan ka fito mata askar da yake so yanzu wannan ba aska ba ce to amma ga aska ta aikin ni ka dauko ne zaka ana da ko kai ma baka so na haihu ne tunaka assalamu alaikum ko kai ma son na haihu ka san an tsaba ne ba da ya ne barka da huta eh san da huta sarki hmm? barka da huta malam mamman ne ba da ne da asake guda da eh, ke ta aski komai komai ya riga mai da ni kakansa kuma sai ba ya haka ne baba lafiya lau na ka da ƙwaryan kai da ke guda da hanci guda ɗaya hannun ka ba ya haka ne ta shan jinya tun da ka riga ka fusata malam mamman mm. ba na so ne mutum yana fusace in na zo gidan sannan ka fushi tun da Allah ya min wannan hidima haka ba ko a ba dole fusace kullum fusace kai baba kai baba gode Allah dai kat kamera to malam mamman to na fara fa ya Allah ya rufa maka asiri wani ma kamar ka yake nema bai samu ba ni na abin ya ban mamaki da yake babu ai ku kukan daɗi yake to babu amma ni abin da na saba nan amma haihuwa ranar fargaba ta kenan kafin a yi suna ni da garin da aka yi suna a gidana wallahi inda ka san amman aski wariyan molodin da kuke faɗa ai ko amma haka ne baba na fita rago na fita goro na fita harkar duk abubuwan da za a yi yanzu duk kasa ka daure ce na babu ko a nilban da ke har yau da naira hamsin a cikin lafiya ya salamu Ga ɗanka da abun duniya malam mamma ibro to sai in je in zuba masa a shi bai san na haihu ba kar ka ga laifinsa eh. baba ibro tun da Allah ibro tun Allah yi masa arziki ka ji ko baba haka za ka je ka kai kukanka insha Allah na san zai share maka hawayen a guje ma kuwa zai share maka hawayen ka kwarai bai samu labarin na haihu ba duk da haka sai kuma na dai je na faɗa duk da haka Allah arziki ne Allah ya bashi a duk da haka kar ka nuna gaza harka baba ba komai Allah ya sauke amma ji zo baro da to ni fa Allah bai roni haka ba in ka ga na tambaye ka abu wallahi in kana da shi ba ni dan zan da ya kai mutuka kenan tunda Allah ya bashi da ya kan ba ya fi ka ka je ka nuna din ba hakan ba komai ka nuna mata bukatar da ba gajiyawa bane malamu kada ce nayi muskilanci mm, kamar sai ce muskilanci ne a dan sai kuma a rika nuna ni da ba ba uba ne ba uba ne kai a gurin sa ba eh ga dan sanin arziki ai ba hauka bane kuma ce nayi girman kai kai kai wahala wannan goli har ya tsufa har ya je kuma na ce na ga ba yanka mai rago ba a haifa ko dan haka kaje ai ka gani ba sai aka ce ka iya fasa lai kai suna amma ai ka ga abin da ya gaba da saboda haka sai ka daure ka tsara sa gudun gudun irin su zo barodo yanzu akwai hira wata da za a cewa ka ka yaran nan ba yanka mai rago ba malamin ba a lokacin da malamin ba shi da kowa ne kala ta kake yi malamin ba mutum ce ne bai da lafiya dan kan kuma sha'aba ku zo muna gauraya da in ya da ka ma sai kuma sai ka dawo na yanda bayan ka dawo na san halin ka mu kafa ta kafa ko sai ko da ni ko ba eh? Allah ba to tafiya za ka zan je gida madalla ni ma zan to malaman zan zo din tunda ka ce ko ba ni ka kai fa abin da na kula Allah zan zo in fa ka zo zo ba a wannan karan na rantse da kallabin kishiyar kakata zan zo ai kayatin da ke ban da karfi da yaji wallahi ba kan kana nan ba ba wani abu ba zan zo ai tun da ma zan zo zan zo da Allah ka ji to shikenan ko ba nan a fito ba da to shikenan ka ka Thank you. kamar dai na kuke tafiya da shi ni dai ba zan ce na cire wani ba ba zan ce na canza wani ba kun dubo kuke aikin ku za ku dan ni kai mun ba daidai ba ni ma sai nuna ma ba daidai ba yawa da Allah da Allah ba sai ai aikin na kamar yadda kuke eh na gode shi kenan da madalla zai ma madalla mutuwa ce alhaji ga yanzu ga yanayin da muke ciki eh, ne ai yaushe saboda duk shauran abokan sana'ar ai duk burodi ina nan a jirgi wato kasuwar ba ciniki ina ai ina zuwa ne ake cewa a gidan burodi na wannan nan ta kamfanin ta wasu burodi ne mara na ce shi ne nan shi ne ma na samu saukin shigar abubuwan suka tafi ai yau ma aka yi waya ana son biredi na naira dubu hamsin zuwa shiga to saboda wata makaranta a kyanan za a da kadan bata kwarai kuma ni ma akwai wani nan da yake so ya ce za a ke yi ci gaba da na naira hamsin hamsin din nan mm. saboda ya ji biredin mu da daɗi ba tsakuwa babu wani abubuwa ai akwai akwai shi yawa shi na dubu ɗari biyu nake so ka ban da hamsin saboda akwai wani gagarumin biki da ake sati na sama na yan ko jiha take ko waye ba zai yawa ba a ina alhaji ba zai yawa ba ai bikin nasu gagari ne yawa nake so na ba a son a iba da yawa a dawo da shi ko ba gaba alhaji ai ka tabbatar da zai tafi ai biredin nan din da na je da shi ni bana jin komai akai domin duk wanda zai ɗanɗana iji to lalle ku zai bukace shi yawa ballantana nan wajen taron biki alaji ba a kusa nake kana ciki ne ma nake kwankwasawa na na na lissafin kudin jama'a Allah ya ku lafiya barka dai barka da lafiya lafiya lafiya a dai sa ido a kai a kula eh. a rike hakkin jama'a <laughs> ba wani abu duk abin da aka ce da na jama'a a ciki eh. to kai tsantseni a kai kai taka tsantsan ba kuma in sha ya masu wanka alhamdulillah alhamdulillah masu wanka jin <laughs> nake ma a suna ina ba abin da ya bullo da ni kenan nace da zan aiko nake bai kamata kuma aiko ba eh. saboda yau kwanar da biyar yau kwana biyu na ce to zan zo ga maka saboda ni abin ya riske ni a wani irin hali eh. wanda da abin da ta faru ba komai a komai a hannuna na da abin da ke hannuna na kaɗan na ce to aikowa zan nace a in zo ni da ka in gaya maka harkan nan yau kwana biyar to a wato in je suna kenan suna ke faɗa ba ma'ana dai ai abin da ya kawo ni ma'ana fayyace maka dai da kake so abin nan na gaya maka san da ai faru fanfan fan hannu na shi a rai suka ce fanfan fan da gudan ko su da goma ba ni to yanzu ga shi rago ne a gabana da goro a takaice kenan ban faɗi sauran ba daga gobe shi kenan rago eh. goro ko eh. ah. kai babba ne eh, na ce kai babba ne saboda haka ba dai zan zana eh, cece kuce da kai ba kuma kasan kudin nan da kake ganin yau su zo gobe su zo ba namu ne na jama'a ne eh, ko yanzu nan sai fi na taba nan na taba kudin jama'a hatta wannan da manyan kayan da ga muna sa duk wallahi muna yi ne dan dai rufa asiri amma duk ba kudin mu bane duk ba ka ma kai da muke rufa asirin muke ne ma Allah ya rufa mana asiri kai ma kai kai babba ne kai da ai kamata a yi sai dai ma ka ga kai wani faɗa na yi ganganci tun da ka san da akwai abin nan sai ka fara tanadi eh, hmm? amma ba sai bayan abun nan ni kuma yanzu ka zo ka danke na watan bakwai da ma da yadda zan yi fitar a nan ko da a nan ne ko ba a nan ba ne ko da na ciki ne fitar sai in baka to ni yanzu na fitar din ne ma na shiga matsalar ai wallahi na yafe muka har ma a fitar wallahi don inda harke wannan dukiya ta jama'a ce eh. ni ba zan ce ka fitar ka taimake ni ba faɗa dai na riga na faɗa maka ta kai daidai din da ka mu eh. domin daman na da niyya din to kuma sai Allah ya sa fita ta shekaran jiya sai ne asara wallahi na dan zo ashe na dura mai a fetur ba mai ashe gindin tankin a balle yake wallahi babbar asara ma ta naira ɗari biyu kai raba da yi asarar naira naira hamsin na daɗe mm. amma ta ɗari biyu na har zazzabi na yi wallahi dan ga hajiya nan sai da kyar ma

da aka zance ne kawai tashi zance ke cewa kai yi ni ga su gobe suna ya ji kwana biyu suna ba yadda zan yi ba wani haihuwar ta zo min wata iri a murge yace haba gawa ne ani ba a taɓa min haihuwa duk yaya na an kirga su ba wanda aka yi min haihuwa na je na kwanta gaba wani ce ta sauka lafiya Allah ko bai taɓa hana ni har yau ba wanda ba a yanka wa rago ba su wajen goma sha takwas ba wanda ba a yanka wa rago ba ba kuma wanda na je gaban wannan ce wance ta haihu ce ya kama rago ko kano rago a bashi ko in ga kuɗi sai rago ko ita tunda mutum zuwa na je na ce wani ba mai shi ba to amma cinnaka ya cuce ni ce in zo gonka in ban zo ba su rika cewa ni muskili ne ba ta muskilanci ba gashi shi nan nan sai yana da jegun sai taimaka masa yaki to ni na ɗauke wa kaina wannan mitar da za a yi min nake ce to bari in zo ni ko me ka ya mun na saya kowa sai iya ya san za ta zubar da ruwa eh ai dama Ga shi da bakin ka kace dama wannan haihuwa ai da baba ka san ta ka san za a yi to kamata ai yau aka kuka tsallake wata daya kaga an gaya ma tunda za ka san da abin nan ko sai ka fara tanadi to amma ba sai bayan an yi abin nan maka tsauka zo ka gani ni abin ne ba wai zancen mahada ba ne in ba kai zance da sai ka tsare yau abin da ya taho daga kiri zuciya ka za ka faɗa sai ka faɗa min shi ka ce dama fa ka san za a yi abin nan ka san za a yi abin nan wato na san za a yi haihu wannan ban tanadi ba sai da aka haihu na zo gurin ka eh, eh to ai dama abin magana da nai kenan ne malam eh, to ba na neman komai naka komai naka ba na nema a magana haihu wannan ka ji to dama wannan shine farko shine karshe to nagode eh nagode kudin jama'a ba na son ka taba su a ce ni aka ba su ne suna ka gani ba daɗi eh? ba daɗi mutane ma mutanen banza kuma su riga yi min surutu har kaga sai da ya karye dan da dan ya zo mu jari sai da ya rusa shi cinye kudin mutane kudin jama'a to babu na gode eh. na gode kuma wallahi da shi yan wuta sun ɗauke wuta ballantana wallahi ruwa ba ruwa ma wallahi wallahi ba ne yasa da nace na maka kai hakuri wai na gaba a kama ruwa bane nace miciji ne yasa ba fa na san zancen banza da rashin kunya kuma eh duk abin da nayi ni na jawo kaina ka fa duk abin da kake riga ma maka gaya mun zan tafi inda ragowar wanda ka ce baba dakata da ragowar da maganganun da je ba a da maganar kenan Allah ya kiyaye mhm. eh, Allah ya kiyaye gaba shi kuma cinnaka da ya ce in zo gunka zan gaya masa yadda muka yi da kai don ya san kai ba dan goyo ba ne <laughs> to eh? kai ba ba ne eh. ka san goyon na an riga an goya mu kuma yanzu za a daɗa da mu bayan ne eh? tun da ba aka riga aka goya mun yi kofofai babu yadda za a ce an sake goya mu Allah ya kiyaye tsakaninmu da kai kenan Allah ya kiyaye na ce tsakaninmu da kai kenan kina ina zo <laughs> kai a abun ya ban mamaki kada wa mai gida <laughs> ne da wannan dattijan mana baba eh ya aka yi wato shi kenan ina zama mai kuɗi ashe shi kan <laughs> shi can ya yi kace sai masu su sai mu zo ya dora mun wahala to kai banda kai mai gida dan taimakon da za ka yi kaɗan to to wa'azi zaki kenan nake wa'azi zaki tunda ni ba na taimako baki ma yi tunanin asarar da zai ba ma shekarar da kenan mai gida asarar nawa kai ɗari biyu ɗari biyu kawai kawai ke kawai a ba da gida to ran nan gwamna cikin mota kwandala na gani sai da na zai ɗauke ta ko ba kuɗi ba ce a ba shakka kuɗi ne yanzu dan dubu biyar din da zaka ba shi taimako din yanzu yana gona gona din ne yana tun da ina da inji ya dole wannan bashi tun da ina da injin buga kuɗi shikenan mai gida ke ma ki je kin ga shekaran jiya na bada naira ashirin kin ga kin ga baki kamun canji ba na kamiya kamiya canji me wai wato tun da ina da injin buga kuɗi dole in taimaka musu mai gida babanka ne fa To babana babanki ne? Babana um, babanka babana ne haba mai gida. To ba zan ba. In kuma za ki ɗiba ki ɗiba ki bashi. A'a ni ba da ƙarfin da yake ba an bashi. Kuma sai ki mun rashin kunya? Mai gida ai ba rashin kunya ba ne. Na ga abin naki ne ma yake bata min rai. Shiga daga ciki ba na son surutu. In dai wannan magana za ki min shiga daga ciki. In kuma wata magana ce zauna ki mu. Yeshe. Taimako ko in taimaka iyayena ko kan taimaka musu ba iyayensu ba ne. Na'am. Mhm. Waye? Waye? Salamu alaikum. alaikum Alhaji, shiga da wa'in. Alhaji. Hmm, lafiya. Eh, ina wuni. Lafiya. Ina gajiya. Ya aiki. Lafiya da gudu. Zauna ga wuri. Eh, barka barka ne lafiya gari lafiya an tara lafiya aka da jawo lafiya da godiya yawa sanu lafiya ne eh lafiya kalau ai ba sa abin da ya faru ba to ai yanzu ne na hanya ta tsuwa na je tarar manaja wai wasu yan fashi sun tsare sun kwace wasu kuɗi na mutane alhaji balaran eh kusan miliyan uku da wani abu wallahi saboda haka nake so yanzu da na zo da na gaya maka eh an gaisa kuma ya dace idan ka samu dan lokaci ka je ka same shi don kai masa dan jajjabi ya kwarai mm, da gaske idan Allah ya sa sun ji mara rauni ko ba ji mara rauni ba eh sun dan daddake shi ne za a ce ba rauni ne sun dan daddake shi mm, mm. saboda haka idan ka je ka dan yi wasu wannan jajjabi abin da ya faru idan akwai dan wani abu ma abin ka wanda tunda na gane dan taimaka ya dace ka dan taimaka eh a kwarai dubu eh, za a yi za a yi eh. Right, na gode. To, na gode. Eh, <laughs> hmm? Right. Ah, ah, ah. Wato sun je sun Wai, kai. Su ma da imanin masu kalilan ne wallahi. Wallahi, kai, amma ai can ta manaja na ce an samu can, can an samu can ma an samu Hmm? bari ma ya fata um. a ah. ina kasan landamar nan wani kakken landama ba imani oh, ka shi ka ka ce ni nake sa yanzu yanzu nake kan an gama an gama da Allah yi sauri to <laughs> wai zan zara ne man Allah ya ba wani Allah ya kiyaye Allah shi kara kawai ai Allah shi kara ni wannan da na ma da sun hada da shi ma da da wallahi billahi da zai yanda ka ga yanda ka san kashe da nan da yazo guri na haka nake haka nake ji goni mu dai za mu dai za mu dai amma eh. yau barka da yau yau ba yau Ah, ah, na ji shekaran jiya dan kallon da aka shanya ka eh. me yasa ka wannan kar ka saki kar ka saki ko ko mm, mm, mm, ko hajiya ta sake yin casa eh. Eh, in ta fita min da dusa ka zo ga dan a bakin aurenta rage min tsaba take an gama alaji rage min sama take je ka shikenan ku zo mana yaya alaji mun ga yodar ba yanzu nan wani katon ya suka yi wani je jan jabi mene na ce ba wani zan jabi da zance Allah Allah shi kare jan jabin wada kuma ai ku ma kun yi tausayi mu ta samu kai mu ka samu kai samu kai samu kai in dai ah. kana garin nan kuma har ma ko wani sanya da ra'ayi za ka ta ashe ba kan lamban za mutum yi ma kawai ka kira mu na sani yawwa ah, abin da nake so ba eh. na ga a duk cikin kasar nan manaja an fi ambatan manaja ya fi ya fi shine san sa ku mar haka to amma tana furo da shi wannan na gan shi ma ne ma yake taso dan ni yanzu abin da nake so a garin nan na fi so a ce ni ne nan kawai mai arziki waye kuma yake nema ya sha gaban ka ga shi wannan katon iskan dumamusan alhaji dumamusan dumamusan me da Allah kai ne ai ba an gama alhaji tun yaushe amma shi da Allah tun da kun bashi da rai ko kuwa shi kuma dumamusan din ina na wani katu da kuma wani mai ruwan arna haka yanzu mu akwai wani kato ma da zai shiga gaban mu ai babu wanda zai ai fadan kai ita ce aiki kawai mai gidan nan na can a kwatanta mana gidansa kawai wannan mai farin gida mai farin gida shine da yake eh, kenan an gama ko yawa don Allah kun kudin zamu ji naman shi kawai Allah yawa ji ba rasa kawai domin a wannan kun tausaya manaja a wannan su ne yake ba a tausaya masa a wannan ba tausaya a cikin zuciya ai ba imani kawai ba imani kuma kun san shi ne kawai eh. ni da mu wani abin da nake so kai mun kawai mun kaddama wancan din ba wani matsala yawa ba wani matsala ba wani sauran bayani sai kai muka sa imani a zuciyarmu yawa yawa a gani kawai tun da ka riga ka faɗa aiki ya gama yawa kafin a je don Allah a je a yi caji a yi caji wadan baka samu a je da Allah na gode yesu nan Eh, da shi da kana so mu zo ma da shi naman sa sai mu zo a kawai sai in je kun gama da shi kenan kuma ina son ka a kawo mishi barka lafiya to madalla ba za ku a cikin mota rike shi mun kai faɗi rike shi hankali ce son mai da shi ne kaddamar masa mana da Allah kun bata lokaci muka zo masa da ka ko wani abu ne masa wannan shi ne alhaji lokacin da baka da lafiya da yake da ke mai saka an muka saka mai da maka ka asibiti shi ne wannan dama wannan shi ne tun ido ke ni zuwa asibitin nan shi ne wanda ya shi mu ka saka ka mu ne ke mara a take shi take shi take shi saboda an turo mu ah, a ba za mu wallahi ba za mu yi shi turo mu aka da abin da kai mana saboda ka taimaka mana mutum da hankalin kuma gani mun da cewa kai da ba za mu duba ba in mu kawai kuma ci kawai ko ba ko yanzu ma ka da iyalan lafiya kawai ba Allah karka samu damuwa karka damu saboda an turo mu ne daman mu kashe ka kawai to kuma tun ka taimaka wa gan ba wani abu da zan yi ba kuma za mu taimaka maka to na gode sai an ji za a yanzu kawai shi wannan tun da aikinsa ya samu mu rinka zuwa muna kashe alazai masu taimaka jama'a kawai shi ya kamata mu je mu kaddamarwa domin ba mu ga amfanin rayuwarsa a duniya ba abin da suke nan mai ma za mu tsaya yi kawai ku zo mu tafi kawai ku zo mu tafi kan san da sun kaddamar da aiki na sani kaga yanzu babu wani annabi shi ne ya ina lara ita ko da namu a ah, a ah, a ah. amma kun yi ba domin yanzu ba wani ba ba ya gari gari ya dawo ka kamar ya saboda kai mun fuskanci mucuci ne kai kullum burin ka kawai ka samu je mu da yayan jama'a saboda haka kawai mu zo mu gaddama ma da Allah kurba mun asiri dan Allah wallahi da

kawo shi waje dai nan kashe shi samun a baki ta ba Masta mu wuce kawai da Allah. Daga yau ka kara sa waɗansu su je su ta'adda. Kwanan ka ya ci kawai. a gan shi kawai zo mu tafi ba a ce to zo mu tafi da Allah ciyarwa kawai kana sawa ana kashe mutane sai a ke kwalba wannan shagen fa mun gama da yi saboda haka ni duk jiki na ma ya sanyi gaskiya mun wannan aikata abu da muke ma ba alheri bane ni gaskiya da gewa na daina ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na tuban Allah da na daina wannan harka ni gaskiya da gewa ma duk wannan kayayyaki na daina amfani da su saboda daman ni gaskiya ban ga amfanin wannan abu da muke ba to tunda masta ma ya tuba ya daina ai mu ma sai mu daina la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ni ma da Allah ni ma aure zan yi zan koma gidan iyaye ko ki koma ki je ki aure ya fi miki mutunci da daina wani ai babu abin da zamu inda muka fara ba wani arziki muka yi ba ba kuma tsaya muke ba masta mu wannan harka kawai dan dai mun sa ran imani ne a zuciyar mu kawai mun sa mu domin yanzu wannan mu daga cikin mu ba wannan bashi da aikin yi idan ya je eh, yake saboda kawai mu ba mun dena wannan abu ta ba ta wai guba ta zo ta zuba wannan kishiyar wai ta ɗauka kurma ce ba ta daddara ba kai ma abin ka zauna fa a zo a yi ka fara ta'aziyya eh. alhaji ka yi kokari wallahi sai dai Allah ya saka maka da alheri saka maka da alheri kai Allah saka maka ya ya alhaji ko Allah haba ba sai dai addu'a ai addu'a za a ci gaba da yi kawai ai da addu'a ba shine ba wanda alhaji sai hakuri Allah ya ji